Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da loma da dalol da kuma niyyar muryar arewa a ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma biyo hausa.com assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar juma'a 24 ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Myanmar da Bangladesh sun amince da wata matsaya da za ta ba da damar a mayar da ɗaruruwan dubban 'yan kabilar Rohingya zuwa gidajensu. Cikin wasu ƙasashen da ke yankin arewacin Afirka ya ɗururuwa za ku ji dalili. An baiwa tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da matarsa Grace rigar kariya da za ta hana a tuhume su bayan sun bar mulki. To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa an yi wani babban taron kasashen da ke gabar gini a Abuja za kuma a ji cewa 'yan tsigirin Niger Delta sun sake karce kasa to amma sojojin Najeriya sun ce chess. Eh ai abin da ya sa muke jirki a nan yankin kenan. To ko me ya sa gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya suka bullo da wasu hanyoyin samar da abinci a jihar Borno? Akwai matsala a gaba mafi yawan ba su je noma ba. kamar kowace ranar juma'a jumai ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum myanmar da bangladesh sun amince da wata matsaya ta maido da ɗaruruwan dubban 'yan kabilar rohingya waɗanda suka tsere zuwa bangladesh domin gujewa azabtar da su da ake a jihar rakhine da ke myanmar a cewar hukumomin ƙasashen biyu Mint kain wanda sakatare ne na dindindin a ma'aikatar da ke kula da harkokin kwadugo da ƙaurar jama'a da kuma yawon al'umma a ƙasar ta Myanmar ya ce an rataba hannu akan wannan yarjejeniyar fahimtar juna ne a jiya Alhamis ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba. Sama da musulmi 'yan kabilar Rohingya dubu ɗari shida ne suka tsallaka zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke Bangladesh wacce ta ce nan da watanni biyu masu zuwa za a fara aikin kwaso 'yan kabilar ta Rohingya. yayin da kungiyar isis take rasa mafi yawan yankunan da ke hannunta da kuma karfin ikonta a siriya da iraki gwamnatocin kasashen yankin arewacin afirka sun ce suna fargabar cewa dawar mayaka daga fagen yaƙi a gabas ta tsakiya ka iya haifar da rikici a yankunan nasu yankin na fuskantar barazana idan mayakan suka dawo in ji ministan harkokin wajen algeria abdulkadir mashel yayin wata ganawa da ya da manema labarai a birnin alkahira a 'yan makonnin nan rahotanni sun nuna cewa akalla mayakan kasashe 5,600 ne suka baro fagen yaƙi bayan da aka samu galaba a kan isis a siriya da iraki ɗaruruwan mayaka daga ƙasashen arewacin afirka da suka hada da tunisia da maroko har sun riga sun koma ƙasashen nasu a cewar wani rahoto da wata cibiyar bincike da ake kira sufan tafatar wacce ke da headkwata a birnin new york take kuma bibiyar al'amuran da ke faruwa a yankin wani harin kuna bakin wake da aka kai a gabashin afghanistan ya halaka mutane takwas a jiya alhamis sannan ya jikkata wasu sha shida jami'ai sun ce bam ɗin wanda ya fashe a jalalabad headquarter lardin har ya tarwatsa wani taron jama'a a wajen gidan wani tsohon kwamandan 'yan sandan yankin wani kakakin gwamnatin lardin mai suna atullah kogaini ya ce waɗanda harin ya ritsa da su magoya bayan tsohon kwamandan 'yan sandan ne wanda suke neman a mayar da shi kan mukaminsa bayan da aka tumɓuke shi ƙungiyar is ta yi amfani da kafar yada labaranta ta amak ta ce ita ce ta kai wannan hari tare da yin ikirarin cewa ta kashe mutane sama da hamsin an baiwa tsohon shugaban zimbabwe robert mugabe da matarsa grace rigar kariya da za ta hana tuhume su wani jami'in jam'iyya mai mulki ta zanu pf da kuma wani ɗan jarida ne suka tabbatar wa muryar amurka hakan a jiya alhamis mugabe yana ta ganawa da janar janar ɗin soji da kuma shugabannin siyasar ƙasar waɗanda suka tilasta mai yi murabus a ranar talata kan yadda zai yi ritaya bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulkin ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama sun zargi mugabe da murɗe zaɓukan ƙasar da yin facaka da kudaden kasar da kuma zargin cewa yana da hannu a kisa da azabtar da dubban abokan hamayyar siyasarsa a tsawon lokacin da ya kwashi yana mulki kakakin majalisar dokokin kasar ya ce a yau juma'a za a rantsar da tsohon mataimakin shugaban kasar emerson nangwaga a matsayin sabon shugaban kasar ta zimbabwe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin kasar uganda sun cafke manyan jami'an gidan jaridar red paper su takwas inda ake tuhumar su da laifin cin amanar ƙasa 'yan sanda ne suka farma a ofishin gidan jaridar mai zaman kansa wacce ake wallafa ta da harshen ingilishi a daren ranar talata suka kama 'yan jaridan waɗanda aka zarge su da rubuta wani labarin kanzan kuregi a ranar litinin labarin wanda ya rawaito wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba ya nuna cewa shugaban uganda Yoweri Museveni na shirin ya kifar da gwamnatin Rwanda da Paul Kagame ke jagoranta. Baya ga tuhumar ta cin amanar ƙasa ana kuma tuhumar 'yan jaridan da laifin wallafa labari mai tunzirarwa wanda ka iya yin barazana ga tsaron ƙasa a cewar mai magana da yawun 'yan sanda Emilian Kayima a wata hira da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Sai dai kuma na Uganda ba su faɗi takamaiman ranar da za a gurfanar da 'yan jaridan a gaban kotu ba. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc zobar mu fara daga Abuja, Najeriya, inda aka yi wani babban taro na ƙasashen da ke gabar gini mai nasaba da tsaro da kuma kare fa'idar gabar don amfanar yankin. Hassan mai kai Kaina gare ka. da yake jawabi a wurin taron na shugabannin gwamnatocin kasashen gabar tekun gini mataimakin shugaban najeriya farfesa mi oshin bajo ya mai da hankali akan bututun da suka shafi tsaro da haɗin kai renew our commitment to Bari mu sabunta kokarinmu wajen sake inganta kuzarin hukumar gudanarwar gabar tekun gini don zamantowa abokiyar tafiya a dukkanin kokarinmu a matakin ƙasa, shiya ko ƙasa da ƙasa don tabbatar da samun tsaro, zaman lafiya da cigaba mai ɗorewa ga ƙasashenmu Jama'ar mu da sauran masu ruwa da tsaki a wannan shiya. Yanzu dai Najeriya ce ta karbi jagorancin hukumar kasashen tekun ginin daga jamhuriyar Gini. Masu magana ɗaya bayan ɗaya dai sun yi ta nana ta bututuwan tsaro a wannan taro da kasashe takwas ke halarta. Manjo General Babagana Mangono shine mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro. Nigeria has continued to develop the capacity capacity of its armed forces, particularly the Navy. Najeriya za ta ci gaba da kambaba karfin sojojinta musamman ma mayakan ruwa don tunkarar duk wani kalubalen tsaro. Yanzu haka ana ƙara bunƙasa karfin sintirin sojin ruwan Najeriya a gabar tekun Gini don tabbatar da tsaro a wannan teku. Within the domain as well as in the Gulf of Guinea. Babbar sakatariyar hukumar gudanarwar tekun Gini, uwar gida ke Ugonka, ta nemi haɗin kan ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiya. Muna kira gare ku ba wai kaɗai ga goyon bayan ku ba don baiwa sakatariyar wannan hukuma aiwatar da kyawun manufofinta amma za mu so ku cika alkawuran ku na da kudaden karo-karo da ka iya raya wannan hukuma. To give this organization a chance, a lifeline. kasashen na gabar tekun gini a halin yanzu suna tsara wani shirin tsaro a wannan teku a baya bayanan dai an shigo da kasar ghana cikin wannan haɗaka hassan mai na kai na, muryar amurka daga abuja nigeria oh, a gaida Hassan da wannan rahoton daga Abuja kuma bari mu kaɗa can yankin Naja Delta inda 'yan tsageren yankin suka ce sun koma gugurmaya da makami. Su kuma sojojin Najeriya da aka girke a yankin ke cewa shiri suke su kare kasar Lami Abakar gare ka. Kungiyar nan ta Naja Delta Avengers wadda ita ce ta fi munana kai hare-hare ita ce ta fara ba da sanarwar cewar an kure mata duk wani hakuri tare da cewar za ta fara kai sabbin hare-hare bisanin wannan sanarwa ne kuma wasu kungiyoyin 'yan bindigar Niger Delta su ma suke fitowa tare da irin waɗannan barazana a baya-bayan nan sun yi wata ganawa suka ba da sanarwar cewar kowace kungiya su koma sashen da suke kula da shi domin shirye-shiryen fara fara kai hare-hare akwai dai jihohi shidda da ke yankin na niger delta kan wannan sabuwar barazana ce ya sa na tattauna da mai magana da yawon rundunar gamayyar jami'an tsaro da ake kira operation delta save da ke aikin tsaro a yankin niger delta major ibrahim abdullahi kuma ya bayyana yadda suke kallon wannan sabuwar barazana. Eh, abin da sa muke jirki a nan yankin kenan saboda dukkan wata kalubale da ta taso muna da jami'anmu a yankin Niger Delta gaba ɗaya So ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, aikinmu ne kuma ba mu fata ba. A baya-bayan nan ma dattawan yankin na Niger Delta, karkashin jagorancin Chief Edwin Clark suka zargi gwamnatin tarayyar Najeriya kan cewar tura dakarun tsaron da aka yi yana daɗa dagula al'amura kan irin wannan dambarwa da aka shiga na tattauna da mai magana da yawon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato Malam Garba Shehu kan ya gwamnatin tarayyar Najeriya take duban wannan batu sai ya ce. to ai ka san cewa shi fa wannan abu da fitinan nan da aka taso da ita ai ai gani ake yi shugaba Buhari ake wa ita shi ake zaton zagon ƙasa ake yi masa su jihohin da suke yankin Niger Delta ai sai an hako man fetur din an saida shi sannan a raba su dauki wannan gagarumin kaso da ake ba su Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya Najeriya To a gaida Lamido daga Abuja kuma bari mu kada jihar Borno inda gwamnatin jihar da Majalisar Ɗinkin Duniya suka bullo da wani shiri na wadata abinci a jihar. Haruna Dauda gare ka. Shugaban hukumar samar da abincin Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. sofian Koroma ya ce hukumar yanzu hakan na shirin tallafawa mutane dubu ɗari bakwai ne da suka fito daga jihohin Borno da Adamawa da ma sansanonin 'yan gudun hijira da wanda gwamnati ta kafa da ma masu zaman kansu. In Borno State, about 270,000 people. Ya ce a jihar Borno kaɗe, ana sa cewa kimanin mutane dubu ɗari biyu da saba'in ne za su amfana da wannan shiri da kuma suka fito daga ƙananan hukumomi goma sha shida na jihar. Ya ce abubuwan da za a samar ma waɗannan manoman sun haɗa da irin kayan miya da irin shinkafa da taki da famfunan ban ruwa da ma dai wasu kayayyakin noma da za su yi amfani da shi a gida za mu raba shanu guda ɗari hudu ga matasa da kuma awakai dubu shida da ɗari shida a ƙasari ga mata don su taimakawa rayuwarsu. The overall objective of our program is to contribute. Mr. Kuroma ya ce mahimmancin wannan shirin namu gaba ɗaya ne don mu bada tamu gudumawa wajen haɓaka harkokin noma ga mutanen da gimu ya shafa a shirin arewa musu gabacin Najeriya. To ko me yasa gwamnatin jihar Borno yin haɗin gwiwa da hukumar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya musamman ma wajen bunƙasa noman rani? Tabbai kiran da yawa gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima. Abin da ke tafe shi ne da aka samu matsalar nan da fari. Muka tuntubi shugaban kasa President Buhari. An fi sabilillahi tsakanina da Allah nake gaya maka yana kaunan borno ya ba da umarni aka saka mana abinci daga strategic grain reserve sai kuma kungiyar duniya su ma suka kawo tallafin su alhamdulillah yanzu dai mun shawo kanta amma akwai matsala a gaba inda mafi yawan ba su je noma ba abun da mu muka yi a fannin noma ba wani alfahari nake ba babu wata jiha da ta yi ko rabin abubuwan da muka siya gashi nan gani ya fi korige da zaran an samu sauki duk wayannan kayan a cikin wata shirin nan za mu tura a cikin keji su fara aiki. Yanzu dai an iya cewa an so mu samun kwarekwaren zaman lafiya musamman ma a ƙauyuka da zai baiwa manoma musamman ma da ke gudanar da harkokin noman rani ci gaba da harkokinsu da sukan ba da gudunmawa wajen tallafa a tattalin arzikin ƙasa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kuma gaida ɗan mutan biyu, a shirinmu na hantsi za a ji gwamnan jihar Maraɗi ta jamhuriyar Nijar na wannan gargaɗin. an yi muku lehi ba karamin lehi lehi na karshe aka yi wani daga shi ba kuwa kuma sai kuka zo kuka ɓadda lehin da aka yi muku kuka aikata lehi wanda ya lumka wanda aka yi muku sogo abin da muke so ku sani ita doka ba wanda ya kare in ba dan doka ba da mu duka nan ba mu abin da mu ba mu yi ba da karhin da doka ta ba mu da duk ikon da ke gare mu sai ku kuka yi sai a bi mu a shirin muna hantsi a ji dalilin gwamnan maraɗi na wannan gargaɗin yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe jimai ali ta gabatar mana da shiri na gaba lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu haka a sai da ce duniya ana ta wani jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai ali ce daga birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita ga wasiƙa nan da bayani sosai amma sam sam ban ga sunan malamin ba. Ko ya rubuta ne a bayan envelope ɗin kuma mun buɗe muka yi kuskure muka yar amma ya yi tambayoyi ne masu ma'ana. Da farko ya ce me ke kawo ciwon mutuwar rabin jiki ne? Ya ce paralysis shin me ke haddasa shi ne? abin da ke kawar mutuwar rabin jiki yawanci kin san akwai abu da ake kira stroke wanda ke sa mutane wannan kan yakan faru sanadin hawan jini da yawa to wani ya faru sai ga rabin jikin mutum duk ya ya kamar inda ta sha rabin jikin shi gaba ke daya ciwon hawan jini ne kawai yake haddasa wannan to wannan yawanci stroke din don yawan hawan jini amma waɗansu kuma akwai waɗansu ke da wani ciwo a kwakwalwa da ke kawo amma mafi yawan abin da ke kawo nan shine mutum na da hawan jini ba a sha maganin ko ba a lura da shi ba to wannan hawan jini ya tsanani to yakan kawo wani shi ya fi kawo wannan hajiya. akwai magani? to in ya faru maganinsa shine da ya faru a kai mutum asibiti to aka ba mutum asibiti akwai maganin da ake ba kuma inda ya faru haka kuma akwai irin abin da ake ana kira physical therapy za a koya mutum yadda ke amfani da hannun da yadda yake magana da sauran dole sai an koya mutum komai sai an koya mutum daga farko daga farko ma wani lokaci har tafiya yadda za ka motsa hannunka da kafanka kuma bakin ka wani lokaci ga bakin gefen baki ɗaya kamar ya ya mm-hmm. buɗe haka yadda ba ka iya rufe shi ma sosai. To in aka in aka gama wannan ah, therapy din mutum yakan da kamar da ne ko akwai wanda ke tsananin da sai sai dai gyaran Allah. Yawanci inda aka yi shi wannan therapy din ko yadda ake koya mutum abin da ya kamata yi amma wannan ana yin sosai ne sai ana yi kanunka da Allah za ka yi ta yi sosai. to in ka yi shi yawanci mutum na iya dawa da yake da amma waɗansu mutane wani lokaci suna ɗan yana gyaruwa sosai amma ba su iya dawa kamar da. Eh, to za ka yi kamar wata nawa kenan kana wannan ko ko ya danganci tsananin waɗansu shida waɗansu har kusan shekara ɗaya ma. to Allah ya ke. eh don abin wani lokaci waɗansu abin ya tsanani da yawa wani lokaci ma sai ka kawai sai kuma ikon Allah. to Allah ya ke. amin amin. to malamar ko kuma malamin ya sake wata tambaya. Ya ce me ke sa kuma kurji ke fitowa a hammatan mutum ne? To abin da ke kawo kurji fito a hammatan mutum na farko a wani lokaci yadda hammatan akwai ɗansu yin ƙwayan cuta da bakteriya wanda suke shiga gashi wani lokaci sai juya kan sai shiga ciki. Wani ya shiga ciki kuma da ƙwayan cuta da ke ciki to yakan sa sai ga mutum kuma maruru a wurin to wannan shi waɗanda abin da ke kawo wannan kenan. Wani lokaci kuma ko dan irin ƙwayoyin cututtuka cikin jikin mutum sai in suka zo sai su fito ta nan to duk waɗannan na kawo shi amma dai mutum na da wannan ya gane jiran likita akwai maganin da za a ba mutum ya warka wani lokaci kuma in ya tsanani sai an je an an buɗe shi an yi aikin tiyata an fidda kenan eh, an buɗe shi a asibiti an amma an tatse shi sannan sai a ba mutum magani to wannan sai warkar da shi to Allah ya sauke amin amin to sai kuma wasikar malam shehu abdullahi baha To. To shi kuma likita yana so ne ka mishi bayani akan a ciwon daji. To hajiya ciwon daji a kala kala ne. To. Akwai su da yawa. To kin zane akwai ciwon daji na kowane ɓarayin jikin ɗan adam akwai ciwon daji. Eh, to. Wanda ke faruwa a jinin ɗan adam a ƙwaƙwalon ɗan adam bakin ɗan adam kowane wuri dai akwai ci wanda tura ke kira kansa kenan a hajji. eh to eh, akwai tunda ya ce me ke haddasa shi ana iya faɗin ɗaya bayan ɗaya abin da ke haddasa ko kuma wa'anda ka sani. abin da ke haddasa kansa abin da wani lokaci akwai yadda ƙwayar halitta yadda suke aiki a cikin jikin ɗan adam. Eh. wani lokaci domin wani dalili sai su daina aiki yadda ya kamata. To. sai su binjire sai su binjire suka binjire din ba su aiki yadda ya kamata to ke kawo kansa kenan. wato uh, bijirewan da suke na kowane fannin jiki ne da ke uh, eh, dukkan eh, suke bijirewa to yawanci yadda suke rabuwa ne kwayan halitta da ke cikin wannan barayin jikin to yawanci in suna rabuwa za su kai in suna rabuwa a kowane lokaci ya kamata su daina rabuwa din yadda suke karuwa to in shi kansa dinnan waɗannan kwayan halitta sai su yi ta karuwa kawai ba su iya tsayawa shi yasa in suke ta karuwa sai su sai su yi ta bin sai su yi ta bin waɗansu wurare wanda bai kamata ma su shiga ba shi yasa akan ce yake yake yaduwa To, ashe shi yasa eh. idan wani lokaci ko da an je amma mutum magani sai a ce ya sake dawowa. Eh ko ya yadu. To shi yasa wani lokaci aka ba mutum magani, wani lokaci a ce to kudin abubuwa dole a cire kada su yadu su kai wuraren. To, abin yan halitta ne yadda ya kamata yake aiki to ba su yadda ya kamata to. Yadda suke rabuwa ɗin nan ba su suka akwai kowane ƙwayan halitta. kowane ɓarin jiki akwai kamata in yana rabuwa yana karuwa ƙwayan halitta cells kenan to in suka kai wani wuri suna tsayawa to in yi wannan ciwon sankara ko kansa ko daji to su kwayar halitta ɗin sai su bi sai su yi ta yin abin da ya kamata ba shi ke kawo kansa ɗin. To likita ana iya magancewa ko tsakanin ire-iren ciwurukan daji da ake da shi tun da ka kowane bangare na jiki na iya mutum na iya kamuwa da ciwon daji ɗin. Eh. Akwai wanda yake gagaran likitoci? to ai eh, akwai waɗansu waɗanda inda aka kamar akwai waɗansu kamar irin na na cikin cikin ɗan adam da waɗansu wurare waɗansu haka inda suka faru to yawan lokaci da wuya a warkar da su kuma inda kuma ba a kama da wuri ba hajiya. To in an kama da wuri an fi sauƙin. To wani lokaci sai kuma ikon Allah. To Allah ya sauwaƙe. To shi yasa ake cewa mutane su rika zuwa ana duba su a kai. A eh, saboda idan an gani sai a je a shi To Allah ya sauwaƙe. amin amin hajiya Allah kuma ya sa a dace amin amin to likita sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Aliyu Umar to yana so ne ka mishi bayani game da cutar nan da bahaushe ke ce ma bulalan dare eh to akwai magani kuma me me ke haddasa shi to wannan abin da ke kawo bulalan jini din nan wannan da tura ke kira wells wani eh. lokaci waɗansu abubuwa ne ke faruwa a cikin ɗan adam har yanzu ne ba fahimta sosai ba to wani ko din akwai irin abubuwa da ba su dace da abubuwan da ke jikin ɗan adam ba ne wani lokaci waɗansu abubuwa da suka tafi jikin ɗan adam suke kawo wannan wani lokaci za ka wurin ya yi kamar ai mutum bulala wani lokaci yana ƙaiƙayi wani lokaci kamar yana jini jini to wannan ya faru in dai mutum ya je wani likita akwai magunguna da ake bayarwa zai iya warkar da to me yasa likita sai da daddare ne kamar mutum ya kwanta da safe sai ya gan kamar an mishi duka din kamar yadda ka ce. eto eh to wani lokaci abubuwan da suke faruwa yadda suke ko abubuwan da suke tabi jiki ne ko abubuwan da ke cikin jikin ɗan adam ne to suka fi suka fi suka bi tsanani yadda suke fitowa eh, to abin da ke kawo shi kenan hajiya amma kuma in an je nan ana samu a bada magani ko eh in aka je wurin likita ana iya bada magani a warkar da mutum insha Allah to sai kuma wasikar isu da yallafa ki to <laughs> ya ce wai tambi. cuta ne ko kuma jin daɗi ne ko ke kawo shi to tumbi ba jin daɗi ba ne <laughs> domin abin da ke inda mutum na tumbi da yawa akwai na tumbi wannan yakan sa mutum wani lokaci samu irin ciwon sukari ciwon hawan jini ciwon zuciya domin mai ne ko teɓa wanda ake ya taru dama ya eh. tambaya kan cewa me ke kawo shi eh to wannan rashin motsa jiki ne kuma da kuma cece abubuwa da mutum bai kamata ba eh. eh to inda kana cece din nan ka kuma baka motsa jiki kuma yawanci in mutum na manyanta to wannan na faruwa dun ba mu yanda abinci ke narke a jikin mutum yakan canza so dole ka canza yadda ke cin abinci kuma kuma sannan kamar yadda kace idan mutum baya motsa jiki sai abin yayi yawa eh sai yayi yawa don dole ka motsa jiki kuma abubuwan da kike ci ka ci in dai ka so jiki ka canza ka so motsa jiki kuma ka canza abubuwan da kike ci rinka cin abubuwa masu mai ko da ko masu gari da yawa ka daina ko ka rage ka rage yawansa to dama ma ne yakan rage wannan kiban haka hajiya yawa dama ya yi tambaya akan cewa me wani mataki mutum zai dauka ya rabu da tamban <laughs> to ka yi eh, bayani eh. to jiki musamman da abincin da mutum ke ci ya canza to mutum wannan kuma aka yi sa'a yana iya yana iya ragewa amma abin ba zai narke ga baki da zai dauki dan lokaci To, to, ina fatan Malam so da ya lafaki yana kusa. To, ya ƙara wata tambayar. To. Ya ce me ke janyo lalurar da ke sanyawa hanjin mutum ya kumbura. To, akwai waɗansu abubuwa da ake kira har yanzu dai masu ilimin kiyaye basu bayyana akwai waɗansu abubuwa da ke irritable bowel syndrome waɗansu abu da ake kira. To, wani abu ne ke in ya ci ko yadda jikin mutum yake ne to yakan sa cikin mutum ya rinka kumburewa ko yana ruɗewa. dan su kuma wanda kawai abin yake fin samun sa haka to amma akwai magungunan da ake ba amma har yanzu ba a tabbatar da abin da ke kawo wannan ba waɗansu mutane na samun su waɗansu ba samu amma dai mutum wanda ya faru ya je wani likita akwai magungunan da ake iya ba mutum wanda zai rage tsananin sa kuma in aka yi sa yana iya ma warkar da mutum amma dole mutum ya je wani likita to Allah ya sawaike amin amin To ga wannan wasiƙa kuma da muka samu amma shi ma dai ban ga suna ba. shi kuma yana so ne wai ya san shin gauta akwai amfanin shi ne ga jikin mutum idan ya ci ko kuwa yana tare ne da illa to ga irin su gauta sun su ai kamar suna da fiber irin abin da ke ƙara abin a cikin jikin adam kuma akwai irin rukunan su a suna ciki zai mutu ya ci rinka ci da kima amma yana da taimaka jikin ɗan adam a hajiya to da gauta da yalo abubuwan da ke cikin su iri ɗaya ne eh kusan iri ɗaya ne hajiya to eh a to gashi na ga sunan malamin to sunan shi umar na liliya to ina fata da dai malamin ya ji abin da muka bayyana hajiya to a saboda haka cin gauta da yana da amfani akwai rukunonin kayayyakin abinci eh, akwai abubuwan da suke taimakon jikin adam a ciki to to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gai sheku yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. kasashen Myanmar da Bangladesh sun amince da wata matsaya ta maido da ɗaruruwan dubban 'yan ƙabilar Rohingya waɗanda suka tsere zuwa Bangladesh ɗin domin gujewa azabar da ake musu a jihar Rakhine da ke Myanmar a cewar hukumomin kasashen biyu. Mint Kain wanda sakatare ne na dindindin a ma'aikatar da ke kula da harkokin kwadago da ƙaurar jama'a da kuma yawan al'umma a ƙasar ta Myanmar ya ce a rataba hannu akan wannan yarjejeniya ta fahimtar juna ne a jiya Alhamis ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba. yayin da kungiyar is take rasa mafi yawan yankunan da ke hannunta da kuma karfin ikonta a siriya da iraki gwamnatocin kasashen yankin arewacin afirka sun ce suna fargabar cewa dawowar mayaka daga fagen yaƙi a gabas tsakiya ka iya haifar da rikici a yankunansu yankin na fuskantar barazana idan mayakan suka dawo in ji minista harkokin wajen algeria abdulkadir masahel yayin wata ganawa da yi da manema labarai a birnin alkahira wani harin kunna bakin wake da aka kai a gabashin afghanistan ya halaka mutane takwas a jiya alhamis sannan ya jikkata wasu sha shida jami'ai sun ce bam din wanda ya fashe a jalalabad headquarter lardin nangahar ya tarwatsa wani taron jama'a wajen gidan wani tsohon kwamandan 'yan sandan yankin wani kakakin gwamnatin lardin mai suna atullah hogaini ya ce waɗanda harin ya da su magoya bayan tsohon kwamandan 'yan sandan ne waɗanda suke neman a mayar da shi kan mukaminsa bayan da aka tumbike shi ƙungiyar is ta yi amfani da kafin yada labaranta ta amma ta ce ita ta kai wannan hari tare da yin ikirarin cewa ta kashe mutane sama da hamsin a harin an baiwa tsohon shugaban zimbabwe robert mugabe da matarsa grace rigar kariya da za ta hana a tuhume su wani jami'in jam'iyya mai mulki ta zani pf da kuma wani dan jarida ne suka tabbatar wa murya amurka hakan a jiya alhamis mugabe yana ta ganawa da janar janar ɗin soji da kuma shugabannin siyasar kasar waɗanda suka tilasta mai yayi murabus a ranar talata kan yadda zai yi ritaya bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulki to jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin cd da injinin mu na wannan lokacin daryl smith ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi